ما za mu مئة ne a عند ayata إن شاء الله قد إن الله تبارك وتعالى wa أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مده ونرثه ما يقول ويأتينا فردا Allah tabaraka wa ta'ala bayan da muka gama bayani akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yake yana ƙara ma waɗanda suka shirya shirya wato su ne mutanen da suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin da annabi ya karanta wani abu na alkur'ani yana ƙara musu shirya duk lokacin da wahayi ya zo yana ƙara musu shirya ubangiji ya ce akwai ayyuka nagartattu waɗanda suke da gwaggwaɓar lada a gurin ubangiji tabaraka wata'ala kuma su ne suka fi maɗan adam kyakkyawar wato majuya daga cikin abin da wancan lokaci muka ambata baƙiyatu salihat akwai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا illa billah sai a habbul kalami ilallahi أربعون kala maganganun da suka fi zama abun soyuwa a gurin Allah guda hudu ne akwai subhanallah akwai walhamdulillah akwai wala ilaha illallah akwai wallahu akbar waɗannan su ne a habbul kalami ilallah in dai magana ce da harshe zai furta to babu abin da ya kai waɗannan soyuwa wani allah wani kuma ya sake tambaya to alkur'ani fa Idan ana maganan wasu abubuwa kuma sai ka daina kawo irin wannan saboda ai alkur'ani magana ce ta shi allah littafi ne na manzo amma dai abinda harshe zai furta ya zikiri da shi babu kamar waɗannan wani lokacin kuma za ka ga munasaba ce take sa a faɗi wasu kalmomi malam yaya ne kam suna ɗauke mana hankali munasaba ce take saka a samu wasu kalmomi kamar yadda yake cewa khairu du'a du'a yawm arfa mazubiciyar addu'a ita ce addu'a ranar arfa yake cewa ni abinda na fi fadi da sauran annabawa su ne la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir munasabar arfa kenan to za ka yi ta samun abubuwa irin waɗannan kuma tun da muna muhallin walbasa, ya tu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun maradda wanzazzun ayyuka su ne waɗanda suke wanzuwa kuma su ne annabi Allah ya ce sun fi alheri da kuma sun fi samar da kyakkyawar makoma to shi ne malam ya kawo maka wannan wannan shi ne ƙarshen darasinmu inda muka tsaya a wancan lokaci to sai kuma yanzu Allah ya biyo da wata magana maganar ta shafi wani kafiri ne kai tsaye wanda yake wasu maganganu bisa izgilanci wa manzo sallallahu alaihi sallam to sai Allah ya karbi maganar yake cewa afara'aita alladhi kafara ka ban labari kun ga wurin ne to ai ya nuna kenan idan mun tafi hutu ba karatu da kuna yi ba za ku manta ba ni a yanzu ban manta gurin ba ku yi to da kan mun tayi daga darasin anan ajiyewa littafin kuma kuke yadda muka tashi sai ku aje amma da kuna da nazari da kuna yin nazarin abin da muke karanta ba za ku zo kuna leke-leke ba so yanzu ba ku san ma inda muke ba ku rufe littafin in mun gaba sai mu biya muku lambobin ayan ku rufe ai rufe za ku yi malam dole ku rufe ta ce ku rufe ku rufe yawa idan mun tashi sai mu gaya muku ayar da za mu tashi nan gaba a cikin sura kuma ku nema ku ajiye dan gobe in ba haka ba gobe in kuka zo kuka sake mun irin wannan za mu gamu da ni yawa afara aitan ladhi kafara bi ayatina lati kaban labari ga wanda ya kasance ya kafirce da ayoyin mu wa qala lahu yadna har ma yana cewa ai wallahi an bani malan dukiya wa waladan da kuma yaya wato ya ga annabi da sahabbai babu kuɗi tattare da su babu yaya da suke da shi irin nasa an ce yana da yaya barkace a lokacin da yake wannan magana yana da kuma dukiya bai yawa saboda haka yake cewa to kai bi Allah ya baka a matsayin ka na sako ɗan manzo ba ka da kudi ba ka da yaya to kai me ma me ne ma to shine ubangiji ya karbi maganar yake cewa ya rasulullah da ka ban labari ga wanda ya kasance da ayata na turo ka da ayoyi madadin ya imani sai ya dauki wata ban kaura kuma yake alfahari da shi abin da ba zai kai shi a komai ba a lahira dukiya ba ta amfani in baka a sarrafa ta a wannan duniyar akan yadda ya kamata ba ya'ya in ba tarbiyya ka ba su ba ka bar sharri ne a bayan kasa. so ba wani abin alfahari in dai baka shirya waɗannan abubuwa ba idan ka samu kuɗi ka sarrafa su kan yadda Allah yake so ka taimaki addini to za ta zame maka abin alfahari a gurin Allah idan ka samu ƴaƴa ka nagartattar da su suka zama to nagartattu to za su zame maka abin alfahari a wajen Allah amma da dukiya da ƴaƴa in duk tozartuwa suka yi ba abin da ake da su to kawai ka ɗauka ma kanka wata wahala shi yasa yake cewa yana alfahari la'uta yanna wallahi an ba ni malam dukiya wa waladan da ƴaƴa sai ba ka da komai yana nuna ya fi annabi kenan ko ya fi waɗanda shi ne Allah ya ce a ah, tsala alghaiba ya leka ilimin gaibi ya gano cewa alahira ma zai samu abin da ya fi naka ya rasulullah har ya gane wannan gaibin am ittakhadha inda ar-rahman ahadan ko kuma dai ya karbi wani alkawari ne da shi da Allah suke wannan alkawarin cewa in an bola hira ma zai fi manzo Allah kai a duniyar ma zai fi manzo Allah ba zai yi ba Allah yake kalla magana banza yi wannan wannan tsawa irin kaito bar wannan magana sanaktubu ma yaqulu Allah yake da sanu za mu rubuta abin da ya faɗa to ga wannan babbar magana ce ina jin ko yan jaridu ko dss ko wani wanda yake a hukumance ce za mu rubuta abin da duk kafa faɗa kuma za mu ajiye wata rana za mu tambaye ka ina ganin akwai barazana a ciki ko balle allah yake sanaktubu ma ya kulu da sannu za mu rubuta abin da ya faɗa kuma wani abin mamaki allah ya ce wa na muddu lahu za mu masa jinkiri za mu yi masa jinkiri an gane ko kuma ka ce wani muddu lahu min al'azabi masa za mu linka masa azaba minki domin kalmar na muddu din tana iya shiga cikin abubuwa daban eh, akwai inda take zuwa da jinkiri akwai inda take zuwa da shimfiɗa akwai inda take zuwa da linki yanzu nan ta da cewa wani muddu lahu min al'azabi za mu linka a gare shi na daga azaba maddan shimfiɗawa wani rishuhu an gane za mu gaje shi inji Allah ba kuɗi yake da shi ba za mu kai shi zai bar kuɗin kuma kuɗin za su dawo da mu ko dama mu muka ba shi wani risuhu za mu gaje shi an gane ma ya kudu za mu gadar masa da abin da yake faɗi wa ya tina farda zai zo mana shi kadai ba kuɗin ba 'ya'yan zai zo ba kuɗin ba 'ya'yan wannan shi ne gundarin nassin ƙur'ani da ya magana to mu karanta shar'in kalmomi da malam ya ware ya ba su ma'ana da aka ce ka fara bi ayatina wannan da ya kafirta da ayoyina idan baka san shi ba mala ya kawo maka sunansa kuwa huwa al'asi ne wanda ake kira al'asi bin wa'il sunansa kenan wani wani kafiri ne a garin makka asi bin wa'il yanzu dai ka gane shi ko yanna malan wa waladan da yace an bani yana mulkin cewa yazidu fil akhirah wai a lahira ma za a kara masa kudi za a kara masa ƴaƴa ka ga irin saukar kenan ta fara fitowa ko mutum ya yi tumanin zai je lahira a ƙara masa kudi to me za ka siya <laughs> a lahira kan baka kudi me za ka siya lahira dai ba ba garin kowa bane ba gonar kowa bane ko ba shagon kowa bane ba kasuwar kowa bane to me zaka siya jahilci kenan da wauta wai an je lahira ma za a kara masa Allah ya ce ittala al-ghaiba ya dinkayi gaibi ne ma'ana shine ai fa arafa annahu yu'ti malan wa waladat ya leka gaibi ne har ya gano cewa ya san cewa za a bashi kuɗi kuma za a bashi duki za a bashi ɗaya yau mal kiyama ranar tashin alkiyama kalla Allah ya ce a'a ba haka bane rad'un wa radd tsawa ce da kuma yi masa raddi fa innahu lam yattali al-ghaib shi bai ga komai ba a gaibi bai iya tsinkayar gaibi ba walam yakul lahu indallahi ahadan kuma ba wani alkawari a wajensa daga gun Allah na cewa za masa wannan wa namuddu lahu min al'azabi madda ma'anansa shine nudha'if lahu al'azab za mu rubanya masa azaba yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama wa narisuhu ma yaqulu ai an gane naslibuhu ma ma tabjahu bihi min Allah duk abin da ya haskaka masa na kudi an gane naslubuhu za mu kwace shi duk kudin da ya tara za mu kwace za su dawo nawa a zai mutu min mali na daga kudi walwalidi da yaya wa yub'asu fardan kuma za a tayar da shi shi kadai laysa ma'ahu malun wala walad babu kudi tare da shi kuma babu yaya ma'anar ayat mala ya faɗi kalmomin da ya cire ya ba ma'ana to yanzu zai faɗi ma'anar ayoyin a dunkule yace ma'anar waɗannan ayoyin ya ƙulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam Allah yana faɗa madaukaki ga annabinsa mu'ajjiban lahu yana mai mamaki an gane da abinda wancan mutumin yake fara yace afara aita allazi kafara bi ayatina shin ka ban labarin wannan da ya kafirce da ayoyin mu ai kazzaba bil wahyi shine ya ƙaryata da wahayin da muka yi maka wa ma yad'u lahu min at-tauhid da abinda ake kiran sa yazo gare shi na ta Allah ya ƙaryata wal ba'th ya ƙaryata da kuma tayar da mutane bayan mutuwa wal jaza'i ya ƙaryata da sakamako hisabi da za a yi a ba mu ɗan wuta wuta ɗan aljanna a ba su aljanna ya ƙaryata wa tarki shirki kuma ya kiya bar ma hada Allah da wani da aka hana shi ya karyata shi ma wal ma'asi da kuma ayyukan sako da duk aka hana shi huwa al-asi bin wa'il shine wanda ake kira wa'il ko asi bin wa'il al-musamma wanda ake masa kinaya ana ambatonsa da Abu Amr bin al-Asi an gane wa qala yace la utayanna malan wa walada ai za a bani kudi da ƴaƴa idan an je lahira qala hadha al-khabbab bunul wato ard wanda ya fadi wannan shine khabbab wanda ake kira bunul ard an gane hinama talabahu bidaidin ya gaya ma khabbab lokacin da khabbab ya nemi bashi a gurinsa shi kun gane fa aba an fiye sai ya kiya bashi bashin istisgharan lahu dan ya kaskantar da shi li'annahu qayyidun haddad domin shi kamar irin mutum ne wanda ba shi da komai an gane kuma makeri ya zo neman bashi wajen alhaji mai naira ke a taimaka masa to shi ne ake gaya masa irin wannan shi kuma ya yi imani da manzan Allah don haka ake gaya masa wannan domin a kaskantar da shi ba ku da komai suna nan kuna ta cewa ku ne masu jin manzo Allah ku ne kaza da kaza da kaza eh makeri irin kamar komai ko da ni rabu muka je za a bani yaya za a bani kudi kai wa za a baka wa qala lahu sayyidi masal la u'tikahu ba zan baka bashin nan ba ko bukatar da kake yi hatta takfura bi muhammadin har sai ka wa muhammad an gane wa qala lahu khabbab sai khabbab din yace masa an gane fa aba fa qala lahu khabbab sai khabbab din yace masa wallahi ma akfara bi muhammad na rantse da Allah ni bazan kafirce wa muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam. hatta ta muta har ma in mutuwa za ka yi sai dai ka mutu an gane har sai ka mutu sun matu ba'as a sake tayar da kai ba zan kasa cewa annabi ba na yi imani da annabi wa kala lahu al'asi sai shi wannan asi din mai kudin sai ce masa idan ana mitu idan ni na mutu kun gane ko summa bu'istu sa'an nan aka tayar da ni kama ta kulu kamar yadda kai kake faɗa an gane sun summa ji'ta ni sa'an nan ka zo mun wali malun ina da kuɗi wa waladun wato ina da kudi da yaya qadaituka dayluka an gane sai in biya maka bashinka fa ukazzibu uh, fa akazzabahu Allah ta'ala sai Allah ya ƙaryata wannan asil din wa radda alaihi qawluhu ya mayar masa da maganar da ya faɗa bi qawlihi da cewa azza wa jal asala al-ghaiba ya laita gaibi in an je lahira za a bashi kudi an sai ya biya ma wani mutum bashi la wa arafa anna lahu yawmal qiyamati malan wa walada kuma da ya leka gaibin har ya gano cewa a lahira ma zamu bashi kudi kuma zamu bashi ya'ya in an je lahira daga wannan hauka ce ta kafirci amit takaza inda rahmani ahadan ko kuma ya riki alkawari ne a wajen Allah mai rahama babu ko daya yawa bai ga lahira ba balle san ba a bashi kudi an gane ba wani alkawari da Allah ya masa kafirci ne kawai irin nasa an gane ko bizalika ya rike alkawari cewa bi an sayuti malan wa waladan cewa za a bayi shi dukiya da da yaya yawmal qiyamah ranar tashin alkiyama kalla ba haka ba ne lam yattali ala alghayb bai iya tsinkayar ilimin gaibi ba ولم يكن له عند ال... عند الرحمن احد كما باشي ده وني القوري ا غورين الله تبارك وتعالى وقوله تعالى فدين الله ده يتي سنكتب ما يقول zamu rubuta da sannu zamu rubuta abin da ya fada to wannan ita ce babbar shaidar matsalar da za ta same shi ya faɗa an rubuta kuma an aji kuma zai ya ma mutu ya tarar ko bai tarar ba Allah da ya ce na rubuta Minal alkazibi na daga karerayi da yi wal iftira'i da kage-kage da yi duk waɗannan mun rubuta mun aje wa nuhasibu bihi za mu masa hisabi da wannan abu wa nudha'ifu lahu al'azab kuma za mu ninka azaba bihi da wannan din mu ninka masa azaba wata da wata azaba wa huwa bi ma'ana qawlihi ta'ala wannan shine ma'anar fadin Allah da yake wa namuddu lahu min Za mu ninka masa na daga azaba maddan ninkawa kamar da na gaya wata kalmar maddi tana zuwa da shimfida tana iya zuwa da jinkiri tana iya zuwa kuma da ninki a nan ta zo da cewa Allah zai ninka masa azaba ne wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yake wa narisuhu ma yaqulu za mu gaje duk abin da yake tinkaho da shi ko mu gadar masa sakamakon abin da ya faɗa wa ya'tina fardan zai ma zo mana ranar tashin alkiyama shi kadai ta ƴaƴan da yake cewa yana da su ba za su taso shi tare da shi a taho da su ba shi kadai zai zo wajen mu ai wa naslibuhu an gane za mu kwace ma ya kulu min almali abin da yake faɗa yana da shi na kuɗi walwalad da kuma abin da da ƴaƴa haisu ya mutu a lokacin da zai mutu duk za mu karbi wannan akwai wanda zai mutu da kuɗi ne duk zai bari wa ya turuku zalika kuma zai bar wannan abun haka aw yansuru rasul aw yansura rasulahu ala qaumihi an gane ko kuma abin nan ya taimaki manzo ko ya taimaki manzo wato abin nan akan mutanansa fa yasluhumul mal wal walad fa yasluhumul mal ko wal walad ya zamanto dukiyar an kwace ta da kuma ƴaƴan duka gaba daya wa ya fi na fi a rasatil kiyama zai zo mana a filin tashin alkiyama lil hisabi domin ya karfi hisabi fardan shi kadai la mala ba ku wala wala babu dukiya tare da shi kuma babu yara wannan shine ma'anar ayoyi ayoyin guda biyu a dunkule akwai darussa kamar guda hudu wanda ya kamata kowa ya kula da su manya-manyan sako da suke cikin waɗannan ayoyi guda hudu abu na farko shine daga cikin darussa alkashfu an nafsiyatil kafirin yanzu Allah ya yaye ya bude ya kuma tona asirin abin da ke cikin zukatan kafirai ya nuna ba su kaunar masu imani wannan Allah ya yaye shi ya fito da shi a fili lafiya ma musamman ma idan kafirai suka zamanto idan kanu aqwiya idan suna da ƙarfi, karfin kuma bimalin na tattalin arziki ba kada ku yi tsammanin za su taimake ku awwaladin ko kuma suna da ƴaƴa waɗanda suke za su taimake su aw sulfanun ko suna da power ƙarfi na makamai da mulki fa innahum su ya'ishuna ala al-ghatrasati wato al-ghatrasata an gane za su rayu ne akan wani tsari shine ghatra an gane gatsarasata ita ce tsari tsarin da ya zamanto na makirci da fin karfi an gane idan kafirai suka samu karfin tattalin arziki a kan ba ku da shi suka samu karfin fawa na mulki a kan ba ku da shi suka samu karfin ilimi a kanku suna da matasan, suna da dukiya to za su yi muku rayuwa ne a bisa girman kai da tsari tsari da takabbu bai kuka faɗa ba za su yarda da shi wal isti'la'i kuma za su dauka akan ku za su dauka akan ku wa tajahala al kuma duk fakiran ku sai sun yi kokari sun bai da su jahilai ba karatu ba ilimi wa tiqarihin kuma za su hulakantar da su wannan yayi kama da mu yanzu ko bai ba kafirai suke mulkin duniya ko hmm. suke da siyasa suke da karfin makamai suke da karfin tattalin arziki suke da matasa sojoji suke da abubuwa malai ce in dai suka samu wannan dama to za su yi muku rayuwa akan ku ta girman kai ba ku tausayawa kuma yanzu shine abin da yake faruwa wannan darasin ya kamata ka rike cewa babu yadda za a yi kafiri ya kaunace ka yauwa in kun zauna lafiya da shi to akwai talauci irin wanda ya dame ka shi ma ya dame shi watakila amma yana da kudi yana da karfin ilimi yana da karfin fama ba zai barka ka zauna lafiya ba wallahi ba zai barka to wannan shine kafiri na biyu daga cikin darussan da ayoyin suka koya wa mutane taqrirul ba'th cikin waɗannan ayoyi Allah ya tabbatar da zai tada alkiyama domin ya ce su waɗancan kafiran zai ma ninka musu azaba kuma ba a wannan duniyar za yi wannan ya tabbatar da cewa kiyama za ta tsaya taqridul ba'th wal hisabi ya tabbatar maka da cewa za a tada mutane za a yi lissafi ɗaya bayan ɗaya wal jaza'i kuma za a ba da sakamako darasi na biyu darasi na uku da ayoyin suka koya mana shine mudha'afatul azab Allah zai rubanya azaba alal kafirina akan kafirai na ga azzalimai li zulmihim saboda zaluncin da suke ba da kufurin bayan kafirin kafiri bayan ya kafirta bayan shi kafiri ne da yadda da Allah to kuma zai zalunce ka daga matakin sa na kafiri ya ishe shi kadai ya shiga wuta matakin sa kuma na zalunci ya isa a linka masa azaba saboda wannan zaluncin kuma da ya maka to duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna wa mutane cewa abinda zai faru kenan ya gare ne eh takariru ma'anar aya wannan shi yake tabbatar da ma'anar aya cewa inna nahnu narisul arda wa man alaiha mu ne masu gaje ƙasa da abin da ke kanta yanzu ana ta tara dukiya a duniya ko ana ta tara kudi a duniya lokacin da Allah zai sada alkiyama waye ne masu gazon wannan kudin babu Allah ya ce to mu ne zamu gaje su wa man alaiha wanda ma yake tafiya a bayan kasan shi ma zamu gaje shi don dole wajen mu zai dawo wa ilaina yurja'un gare mu ne za a dawo da su in ji Allah duk mutane in sun mutu ga Allah za a koma ba wani wanda zai wani guri babu inda za ka yi babu maganar daga nan sai kaduna ta kawai sai wajen ubangiji wannan shi ne wannan shi ne darussa da malam ya tattaro a cikin waɗannan ayoyi darasin mu na gaba zai dora insha Allah a gaba wattakazu min dunillahi alihi na'am